وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسي نشدة ذكرت لمكي قباتروا تكل لتاكن الشفاء نا القاضي إياه بن موسى رحمه الله درس من يوم yana dauke da bayani akan hasken manzon Allah za mu ci gaba insha Allah shafi na 23 a wani littafin kuma shafi na 24 wannan shi ne dalili na takwas daga ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna ɗaukakar kimar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙagun iyab ya ce wa ƙallallahu ta'ala kuma allah maɗaukaki ya kawo aya ta talatin da biyar ta suratun nur aya ta talatin da biyar ta suratun nur wannan ayar ita ce take nuna ɗaukakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da ƙasa wato wannan aya ta 35 ta suratul nur sai ya ce ya kawo fassarar wasu magabata da farko ya ce ƙala ka'abul ahbar ka'abul ahbar wani malami ne da ake kiransa haka sunan shi ka'ab bin mati'in al-himyari yamani ya yi zamani da annabi muhammad yana ba yahudi bai musulunta ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai taba ganin annabi ba saboda yana zama a kasar yaman amma a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kadima al-madina ta min al-yaman fi ayyami umar radiyallahu ta'ala an lokacin sayyiduna umar yana shugabanci sai ka'abul ahbar ya taso daga kasar yaman ya taho madina ya zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhaddithuhum an al-kutubi al-isra'iliyah saboda haka da yake malamin yahudu ne da ya taho madina sai na karantar da sahabbai labarai waɗanda suka zo a littafin banu isra'il ta wannan za ka ga labarinsa a siyaru an alamin nubala a juzi na biyu shafi na juzi na uku shafin 490 to shi alƙabu iya ya ɗauko fassarar wannan tabi'i da ake kiransa ka'abul ahbar ka'abul ahbar ya fassara wannan aya ta suratul nur to ba shi kadai ba wa ibnu jubairin da kuma sa'id ibn jubairin sa'id ibn jubairin al-kufi shi ma tabi'i ne Allah ya kara musu rahma da ka'ab al-ahbar da kuma sa'id ibn jubairin kaga tabi'ai ne suka fassara ita wannan aya ta suratul nur mai fasaran da suka yi sai ya ce almuradu bin nuri sani abinda ake nufi da haske na biyu da bayanin sai zo a cikin wannan aya ta 35 ta suratul nur haske na biyu abinda ake nufi da shi huna muhammadun shine hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, ita wannan aya in ka dubi yadda Allah maɗaukaki ya gabatar da bayani a kai. Allahu nuru samawati wal arbi. Allah shi ne hasken samai da ƙasa ne Allah ya ce a gaba masalu nurihi misalin haskensa hasken wa karkace na Allah kaga kenan haske biyu ake magana a kai, ba haske ɗaya ne. haske na farko bayaninsa ya zo karara Allahu nuru samawati wal ardi babu shakka wannan a fili yake Allah shine hasken samai da ƙasa amma idan aka ce matsalu nuriki misalin haskensa to kaka ce Allah me yasa suratu shura aya ta 11 laisa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah saboda haka Allah ba zai bada misalin hasken sa gare mu ba saboda ya riga ya faɗa mana laysa mislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah saboda haka da farko Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken samai da ƙasa kaga mun samu bayanin haske na farko da aka ce mafalu nurihi haske na biyu ne ba na farkon bane shi yasa in ka dubi abin da shi ma alqadi iyad ce. almuradu bin nuri sani abinda ake nufi da haske na biyu da aka ce misalin haskensa shiwa muhammadun annabi muhammad kaga na haske ne guda biyu an gaya mana haske na farko da kuma haske na biyu amma haske na farko ba a ba da misalinsa ba a ba da misalin allah tabaraka wa ta'ala babu misalin Allah ta sunayensa da siffofinsa da ayyukansa babu abin da ke sama da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ke sa aka samu kalmar shay'un don haka Allah ba zai ba mu misalin haskensa ba yana magana ne game da hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kauluhu ta'ala cewar Allah maɗaukaki masalu nurihi misalin haskensa ai nuru Muhammadin kaga abin da alƙawai iya zai faɗa kenan wato misalin hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ana an samu fassara na salaf guda biyu fassara ta farko eh, fassara ta farko da ya gabatar a nan fassaran ka'abul ahbar da kuma sa'id ibn jubairin suna cewa misalin da Allah ya bayar a wannan sura misalin haske yana misali ne da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa qala sahlu bin abdullah sahlu bin abdullah tustari bin abdullah tustari babu shakka yana cikin manyan malamai masu aƙidan sufanci na farko waɗanda suke da alaƙa da ahlus sunna wanda ya rayuwa a ƙarni na uku daga hijiran manzon Allah yana cikin malaman farko ana ba da misali da shi Allah ya masa rahama sahal bin abdullahi tustari kaga ya fara kawo mana fassara na tabi'ai tabi'ai su ne waɗanda suka yi zamani da sahabban annabi muhammad sannan sai ya kawo bayanin sahal bin abdullahi tustari sahal bin abdullah yana cikin malamai waɗanda suka yi zamani a shekara ta ɗari uku daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alma'ana shi wannan malami ya ce ma'anar wannan ayar ita ce allahu hadi ahli samawati wal arbi allah shi ne mai shiryar da mazauna sammai da kuma ƙasa duk waɗanda suke zama sama da ƙasa wa yake shiryar da su shi ne allah wata yana fassara mana ita wannan aya sun maƙala to bayan Allah ya faɗi wannan wato shi sahal yana cewa Allahu nuru samawati wal ardi ma'anarta Allahu haji samawati wal ardi Allah shine mai shiryar da mazauna sammai da kuma mazauna ƙasa to sai yace mathalu nuri muhammadin misalin hasken annabi muhammad kaga shi ma sahal bin abdullahi tustari ya fassara wannan lamiri da cewa ana nufin annabi muhammad matsalu muhammadin shine ne nuri fi izkana mustauda'an fil aslabi a lokacin da aka ajiye shi a ƙasusuwan bayan iyayensa wato lokacin da Allah ya aji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙasusuwan bayan kakanninsa don haka sai a ciro shi daga ƙashin bayan wannan kaka a dawo da shi ga ƙashin bayan wannan kakan har dai aka haifi manzon Allah to lokacin da annabi yake ƙashin bayan mahaifinsa kaga kenan ba a riga an halicce shi ba bai riga ya zo duniya ba kamishkatin kamar lungu ne da yake jikin kagon ɗaki asali idan aka ce almishkat mutanen da idan suka yi ɗaki kago na ɗakin sai su yi masa wani lungu wannan lungun kamar taga ne kamar windo amma ba windo ba ne saboda ba shi da ƙofa ta waje za a masa lungu saboda aje fitila a nan ake aje fitila a nan ake sanya a ci balbal da wani abu haka mutanen da don haka wannan shi ake kira almishkat da larabci to eh, Allah sai ya ba da misali da wannan lungu da ke kabon daki wanda ake aje fitila yace kamishkatin sifatu haka zalika wato siffar wannan eh, wato eh, lungu na aje fitila din yana kama da yadda Allah madaukake ba da misali da shi wa Rada bil misbahi fitilar kuma da bayanin ta yazo a cikin wannan aya Allah yana nufin qalbahu zuciyar annabi Muhammad wazujajatu da aka kawo bayani game da kwalba wato ita fitila tana da kwalba da aka sa mata wannan kwalbar kamar yadda ka san fitila tana samun kwalba saboda iska kada iska ya kashe fitilan ya kashe hasken saboda haka wannan kwalbar da Allah ya bada misali da ita sadrahu Allah yana misali ne da kirjin manzon Allah sai ce ka annahu kawkabun durriyun kai ka ce wani tauraro ne mai tsananin haske a durriyu shi ne mai haske limafihi saboda abin da ke cikin zuciyar annabi muhammad min al'iman abin da ya shafi imani wal hikima da kuma hikima da allah tabaraka wata'ala ya sanar da annabi yuqadu min shajaratin mubaraka ana kunna wannan fitilar. daga wata bishiya mai albarka daga mai na wata bishiya mai albarka yuqadu min shajaratin mubaraka mai ake nufi da cewa ana kunna wannan fitila daga mai na wata bishiya mai albarka wato min nuri ibrahim alaihi daga hasken annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda annabi ibrahim misalin sa kamar bishiya ne annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq ya haifi annabi isma'il annabi isma'il karkashin sa aka samu annabi muhammad annabi ishaq karkashin sa aka samu annabi yaqub aka samu banu isra'il banu isra'il ana nufin banu yaqub saboda annabi yaqub shine isra'il so kaga kenan sai annabi ibrahim ya zama kamar bishiya bishiyar tana da rassa shine ake cewa daga ina annabi muhammad ya samu hasken shi sai allah ya ce ai ya samu haskensa ne daga hasken kakansa annabi ibrahim wata bishiya ce mai albarka bishiyan nan allah yana nufin annabi ibrahim alaihissalam wa duriban masalu bi shajaratil mubaraka an buga misali da wata bishiya mai albarka sai allah madaukaki ya ce ya kadu zaituha yubi'u mai na wannan bishiyar yana kusan ya yi haske walau lam na narun ko da wuta ba ta shafe shi ba mai da ake sama wannan fitilar a kunna fitilar da shi to mai din kadai ko da ba a kunna fitilar ba shi kadai yana yana haske in ji Allah ta baraka wa ta'ala wato abinda Allah yake cewa takadu nubuwatu muhammadin tabinu hasken annabi muhammad hasken annabcin annabi muhammad yana kusan bayyana linnasi ga mutane kabla kalamihi kafin ma annabi ya yi magana hasken annabcin annabi manzancin annabi muhammad haskensa yana kamar ya yi bayani ko da annabi bai buɗe baki ya yi magana ba haskensa a bayyana take sai ce ka haza zaiti kamar wancan mai ɗin da allah ya bada misali da shi to wannan duk fassarar wani malami ne da ake kiransa sahal bin abdullahi tustari asali malamin sufaye ne na farko waɗancan malaman sufaye ta farko ahalus sunna ne ba su da wata ɗariƙa tasu illa ɗariƙar manzon Allah wannan fassara da ya kawo ga fassaran ka'abul ahbar da sa'id ibn jubairin sun tabbatar Allah yana magana ne yana ba da misali da hasken annabi Muhammad ya kawo fasarar sahar bin abdullahi tustari uh, wanda shi ne gabatar da bayani a kansa wannan fassara da ya bayar fassara ce mai rauni babu shakka shi yasa in ka dubi gaba sai ya ce wa qad qila fi hadhihi ayati ai an gabatar da wata fassara game da ita wannan aya sabanin wannan fassarar da ya gabata kaga shi da kanka ya faɗa ita wannan aya ta samu wata fassara banda wannan da ya gabatar to babu shakka wannan fassarar da ya gabatar ya kamar yadda ya faɗa tana da asali amma fassarar ba ta da inganci mai fassarar da ya fi inganci game da ita wannan aya ba shakka suna da ma'ana don yana so ya tabbatar mana aya ta alkur'ani wacce take nuna darajar annabi muhammad ya kawo misali na takwas shine da ita wannan aya ta suratul nur kuma gaskiya ne amma saɓanin yadda bayaninsa ya gabatar za ka ga fassara mafi inganci a littattafan ibn qayyim jauziya misali muktasarus sawa'iqil mursala a juzi na farkon shafi na 427 na ɗaya kenan idan ka domin muktasarun sawa'i za ka ga fassarar da ibn al qayyim jauziya ya kawo game da ita wannan aya ta suratun nur aya ta 35 wannan fassarar ta zo ta bayanin ibn jarir al-tabari a littafin jami'ul bayan kuma ta zo ta bayanin sa'id ibn jubairin wanda ya kawo fassarar shi a baya sannan akwai abdu bin humaydin malamin al'imamu imam muslim da al'imamu imam da al'imamu imam bukhari al-imam bukhari al-imam muslim al-imam tirmidhi ya tabbatar da wannan fassara sannan akwai muhammad bin ibrahim ibn munzir an-naisaburi shi ma malamin hadisi ne ana ce masa ibn munzir wanda waɗannan malaman gaba ɗaya sun ruwaito hadisin fassaran daga ubayyu bin ka'ab sahabin annabi muhammad so kaga an samu fassaran sahabin manzon Allah kaga wannan fassara ta farko da ya kawo bai danganta ta ga sahabin annabi muhammad ba ya tabbatar fassaran al ahbar fassaran sa'id ibn jubair ya kuma kawo bayanin sahal bin abdullahi tustari dukkan su babu sahabi waɗannan biyu ɗin tabi'ai ne shi kuma wancan yana cikin malaman farko amma ita wannan fassaran da ta inganta ita ce fassaran ubayyu bin ka'abin masanin alkur'ani sahabin annabi muhammad kaga ke da wannan fassara ita ce mafi inganci shi da ibnu qayyim jawziya ya ce fa inda tafsir ubayyin li hadhihi al-ayati ma'rufun fassaran da ubayyu bin ka'ab yayi ma ita wannan aya ta suratul nur Fassaran sananniya ce sananniya ce wato bi ma'ana duk malaman tafsiri sun sani rawahu anhu ahlul hadith ibn al-qayyim al-jawziya yace masana hadisi sun ruwaito wannan fassara daga ubay bin ka'ab min tariqi rabi bin anas an abil aliya an ubay bin ka'ab saboda ka ya samu isnadi tabbatacce akan cewar sahabin annabi muhammad ya fassara ita wannan aya ta suratul nur zakarahu ibnu jurayj wadanda suka bada labarin daga cikin tabi'ai akwai ibnu jurayj akwai ma'mar akwai waqi akwai hushaym akwai ibnu mubarak daga cikin malaman farko akwai al-hafiz razzaq akwai al-imam ahmad bin hanbal akwai ishaq bin rahawai wa khala'iq ghayruhu da malamai masu dimbin yawa waɗanda sun tabbatar da fassaran Allahu nuru samawati wal ardi wacce ta tabbata daga sahabin annabi Muhammad Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sa mai da ƙasa qala sai Ubay bin Ka'ab yace fa bada'a bi nurin Allah ya fara bayani game da wani haske namasuhu fa zakarahu ya bayyana haskensa shi kansa ثم ذكر nurar mu'umin, ubaibin ka'ab ya ce, bayan Allah ya bayyana haskensa to sai kuma Allah ya ambaci hasken mumini hasken wa mumini saboda haka idan aka ce masalu nurihi misalin hasken wa misalin hasken mumini wannan ita ce fasarar ubay ka'ab kala sai ce fa abdun Allah madaukaki da ya saukar da ita wannan ayata suratul nur ayata 35 yana bayyana darajar mumini ne darajar mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bayyana darajarsa a cikin wannan aya yana cewa masalunurin mu'min misalin hasken mumini shine sai ibnu qayyim jawziya ya ce wa kana ibn ubay bin ka'ab ya qara'uha kadhalika shi ubay bin ka'ab da yake masanin alqur'ani ne yana daga cikin masana alqur'ani a zamanin annabi muhammad saboda haka shi ubay bin ka'ab idan ya taho karanta wannan ayan Allahu nuru samawati wal ardi ba zai ce masalu nurihi ba sai ce masal nuril mu'min kamishkatin a ƙira'ar ma sai ya kawo kalmar mumini shi ubai bin ka'ab wannan kira'a ta tabbata sai ce masalu mu'min kamishkati kaga kenan yana tabbatar da Allah yana magana ne game da hasken mumini fahuwa saboda aka sai ibn qayyim jawziya ce. fahuwa abdun ja'ila iman wal qur'an fi sadrihi ai shi mumini mutum ne wanda Allah madaukake ya saka imani a zuciyarsa ya saka alqur'ani a kirjinsa shi mumini saboda haka sai Allah ya bada misali yace kamishkatin kamar misali lungun da ke jikin bango wannan lungu da yake jikin bango sai ke sadurhu ƙirjin mumini kenan fi hamis bahun a ƙirjin mumini akwai fitila wannan fitila mai cece sai ya ce alƙur'anu wal imanu alladhi ju'ila fi alƙur'ani da imani wanda Allah ya saka a kirjin mumini shine wanda Allah yake misali da shi anan sai ya ce almisbahu fi zujaja fitilar tana cikin kwalba az-zujajatu wannan kwalban qalbuhu zuciyar mumini ne ka annaha kaukabun durriyun sai Allah ya ce tana kama da tauraro mai tsananin haske wato sai Allah ya ce qalbuhu zuciyar mumini lamma stanara al-iman wal qur'an tunda imani ya haska zuciyar mumini al-qur'ani ya haska zuciyar mumini sai Allah ya ce ka'annahu kawkabun sai ya zama kaman tauraro durriyum mai tsananin haske saboda ga hasken alkur'ani a zuciyarsa ga kuma hasken imani a zuciyarsa yuqadu min shajaratin mubaraka ta ina ake kunna wannan fitila sai Allah ya ce daga wata bishiya mai albarka sai ya ce fashadaratul mubaraka bishiya mai albarka ita ce al-ikhlasu lillah tsarkake zuciya domin Allah wahdahu la sharika lahu mumini shine wanda zai yi aikin sa baya bukatar komai sai yardan Allah wannan shine makamashi mai albarka makamashi mai albarka shine makamashin imani shi yasa Allah yake la sharqiyyatin wala garbiya wannan makamashin ba a samun shi a gabas kuma ba a samun shi a yammacin duniya sai ibn al-qayyim jawziya yake fa masaluhu misalin zuciyar mumini kama fali shajaratin iltaffa biha shajar kamar wata bishiya ce da take cikin kurmi bishiyoyi sun kewaye ta fahiya kabra'u na'ima ita wannan bishiyar tana koriya tana da laushi la tusibu hashamsu rana hasken rana bai taba ta ala halin kanat la idza tala'at wa la garabat ita wannan bishiyar rana in ta bullo hasken bai taɓa wannan bishiya haka nan idan rana ta kuya haskenta bai taɓa wannan bishiya sai yace fa zalika hazal mu'min to wannan mumini haka yake qad ujira Allah madaukaki ya tsare mumini min an yubillahu shay'un min alfitan babu wani abu na fitintinu waɗanda za su batar da shi wa kadubtuliya biha fasabbatahu Allah Allah ya mar jarabawa ya ci jarabawa saboda haka Allah ya tabbatar da imaninsa fama sai ya ce faha huwa baina arba'i saboda haka shi mumini sai ya zama yana da halaye guda hudu na ɗaya in ya shakara in an bashi kyauta sai yayi godiya wa in ibtuliya sabara in Allah ya jarabce shi sai yayi hakuri wa in qala sadaqa in magana zai faɗa sai yayi gaskiya wa in hakama adala in hukunci zai yi sai yayi adalci saboda ka rayuwarsa tana kan haske kan haske fa huwa fi zatin nasi sai yace shi mumini a tsakanin mutane ka rajulin yamshi fi quburil amwati kamar mutum ne yake tafiya a tsakanin kaburbura na matattu saboda ka in ka duba hatta a zamanin yanzu za ka iya ganewa duk duniya babu mai albarka kamar mumini an ce akwai wani sarki da yake son garinsa ya gyaru garin ya yayi mutanen wannan garin su zaman to masu kyawun hali abin ya gagara sai wani ya ce ka kawo musulmi uku a garin nan an gama kuma gaskiya ne duk inda aka samu musulmi a tsakanin kafirai to wannan bigiran sai yayi albarka musulmi idan yana tsakanin kafirai za ka gane shi shi ya sa Allah ya ba da misali da rayuwar mumini almisbahu fi zujaja azujajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamtasu nar sai Allah ya ce nurun ala nur ibn al-qayyim jawziya yace fa huwa yataqallabu fi khamsatin min an-nuri shi mumini yana da haske guda biyar na ɗaya kalamuhu nurun maganar mumini haske ne na biyu ilmuhu nurun ilimin mumini haske ne na uku mudkhaluhu nurun mashigar mumini haske ne na hudu ya ce mukhrajuhu nurun mafitar mumini haske ne sai ya ce na ƙarshe masiruhu ilan nuri yawmal makomar mumini haske ne a ranar tashin kiyama ilal jannati zuwa ga gidan aljanna saboda ka kaga wannan bayani ne na ibn al-qayyim jawziya wanda ya taho game da fassarar ita wannan aya a takaice saboda fassarin yana bukatar sharhi mai tsawo yana mukhtasar sawa'iq mursala to kuma haka nan na biyu a littafin sa da ake kira ijtima'u juyush islamiyya yana shafi na 49 zuwa shafi na 52 yace wahiya eh, eh, da Allah ya bada misali da mishkatin mishkatin shine lungun da ake a jikin kago saboda dora fitila sai ya fassara da kanshi yace hiya quwwatun tunaffadhu litakuna ajma' lilbawi mutanen da idan sun yi daki to kago ta cikin dakin sai ai masa wani lungu wannan lungu shi ake aje fitila abinda yasa suke haka litakuna ajma' lilbawi wannan lungun sai ya tattara hasken fitilan sau da ka sai ka ga ɗakin ya yi haske fiye da a ce ba a masa wannan lungun ba saboda ka akwai hikimar da ta sa suke sai ce wa ƙarfi bi a fi misbahun sai aka ɗauko fitila sai aka ajiye a wannan lungun zalikan misbahu dakilin zujaja sannan fitilar ita kanta tana cikin wani kwalba to sai ya ce almishkatu da Allah ya bada misali da wannan lungun da yake kago wannan lungun sadrul mu'min kirjin mu'mini ne az-zujajat wannan kalban fa qalbuhu zuciyar mu'mini ne shabbaha kalbahu biz-zujaja sai Allah ya kamanta zuciyar mu'mini da kalba liriqatiha wa safaiha saboda me kalba fragile ne abu ne mai saukin ya fashe ba shi da wuya in ka sake sai ya fashe to haka zuciyar dan adam take saboda haka sa Allah ya sa ta a wuri mai samun tsaro na musamman wasa fa'iha sannan kuma kwalba tana da haske kana ganin abin da ke cikinta wasa labatiha ga kuma ƙarfi sai ce waka da kalbin mumin haka zuciyar mumini take fa innahu qad jama'a al salata zuciyar mumini ta haɗa waɗannan siffofi guda uku sai ya ba da misali da hadisin Abu umama al abu umamatul bahili ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi fil ardi aniyatun Allah madaukaki yana da wani madauki da ya aje a doron kasa al'aniya wa ahabbu aniyati llahi ilai ma raqa minha wasafa daga cikin madaukai da Allah ya aje a doron kasa wato da Allah ya halicci ƙasa sai aje kamar kwanuka wasu abubuwa da ake zuba kaya a ciki to sai annabi ya ce daga cikin madaukai da Allah ya aje a duniya wanda Allah ya fi so shine ma raqqa minha wasafa shine madaukin da ya zamanto ba shi da ba shi da duhu saboda haka ta waje kana iya ganin cikin sa wato wanda ya zama kamar gilas wa aniyatullahi fil ardi a ƙarshen bayanin sai annabi fassara abin da yake nufi da cewa Allah ya saka kwanuka ya aje wasu madaukai a doron ƙasa waɗanne ne kwanukan Allah da ke doron ƙasa kwanukan da Allah ya aje a doron ƙasa sai manzon Allah ya ce qulubul ibadi salihin zukatan zukatan bayin Allah na kwarai zuciyar dan adam annabi ya kamanta ta da wani madauki kamar kwano ne wanda Allah ya aje a doron kasa kuma wannan kwano shine wanda Allah madaukake ya fi so hadisin yana al-musnad yana kitabuz zuhdi na al-imam Ahmad yana silsilatu sahiha hadisi na 1691 saboda ka ibnu qayyim jawziya yace al-misbahu huwa nurul iman fi qalbihi wannan fitilar da Allah ya bada misalin ta a suratul nur hasken imani ne da yake zuciyar mumini wa shajaratul mubaraka bishiya mai albarka da Allah ya bada misali da ita fa hiya shajaratul wahayi ita ce bishiyar wahayi almutabammina lil huda wa dinil haqqi wahayi shine ya kunshi shiriya da kuma addinin gaskiya wa hiya maddatul misbahi saboda haka me yake sa fitilar ta kunnu meye makamashin wannan fitilar da Allah ya bada misali da ita makamashin wannan fitila shine wahayin da Allah ya yi ma annabi Muhammad allati yattaqidu minha ta dalilin wannan wahayi fitilar da take zuciyar mumini take kamawa a dalilin haka rayuwar mumini take take samun haske sai yace wa nuru alan nuri da Allah yace haske kan haske yana nufin nurul fitrati sahiha wal idraki sahihi wa nurul wahyi kitabi in ka dubi rayuwar mumini haske ne akan haske tarbiyyarsa haske ne fahimtarsa haske ne wahayi da Allah ya ma annabi Muhammad haske ne littafin alqur'ani haske ne sai zaman rayuwar mumini haske ne akan haske fa yudafu ahadun nurayn ila al-akhar fa yazdadu al-abdu nuran ala saboda ka inda zaka samu musulmi ba shi da karatu tarbiyyar da Allah ya dora shi a kanta takurub haske ne wato ko da za ka tarar da jahilin musulmi za ka samu ya fi masanin kafiri wata shi yasa inu al jauziya yake cewa alfitsoratu sahiha asali halittar da Allah ya wa mumini halitta ne mai haske wanda ko da a ce bai samu karatu ba za ka ga rayuwar mumini tana da ban sha'awa to sai Allah ya ce ina kuma a ce wannan mumini ya san alkur'ani ya san sunnar manzon Allah kaga ya zama nurun ala nure haske akan haske don haka in ka dubi gaban gurin mai Allah ya ce ya linurihi man yasha Allah yana shiryan da wanda ya so zuwa ga samun haskensa ashe kaga kenan wannan ba hasken annabi Muhammad kadi ake magana ba ana magana ne akan hasken mumini sai yace haza masalun nurihi fi qalbi abdihi mu'min sai ubay bin ka'ab yace wa sahihu annahu ya'udu Allah ta'ala farko da Allah yace Allahu nuru samawati wal ardi kaga ana magana ne game da hasken Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce masalu nurihi to anan wannan lamirin ana nufin wa a fassarar ubay bin ka'ab sai yace masalu nurillahi fi qalbi abdihi kaga inda fassarar ayan ta bayyana masalu nurillahi fi qalbi abdihi misalin hasken Allah a zuciyar bawa to kaga kenan lamirin ba wai yana komawa ne ga Allah kai tsaye ba saboda ka ana misalin hasken Allah da yake zuciyar bawa ba wai hasken shi kansa ba wato yanda hasken yayi a zuciyar bawa sai ya ce a'zamu ibadihi nasiban tunda tunda an samu wannan fassara fassara mafi inganci shine Allah yana bada misali da mumini hasken mumini hasken mumini saboda ka sai ibnu qayyim jawziya ya ce to idan muka dawo Allah ya bada misali da hasken mumini a wannan aya idan aka ce muminai waye mumini mafi daraja a duniya sai ibn qayyim jawziya yace a'zamu ibadihi nasiban min hadha an-nuri rasulullah a duk duniya wanda yafi samun rabo na wannan hasken na Allah hasken na imani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka Allah ya bada misali da haskensa ne a wannan aya amma ba shi kadai ba kaga kenan ana nufin dukan muminai Allah ya bada misali da su amma wanda ya fi samun rabo na hasken Allah shine annabi Muhammad eh, sai yace eh, kaga kenan wannan bai banta da manzon Allah ba wa hadha an-nuru yubahu ila Allah ta'ala saboda ka shi wannan hasken don haka ita wannan aya akan jingina hasken ga Allah a jingina hasken gabawa ibn al-qayyim jawziya yace wa li hadha yudafu ila Allah ta'ala ana jingina hasken zuwa ga Allah tunda an fara da cewa Allahu nuru samawati wal ardi iz huwa mu'tihi me yasa ake jingina wannan haske ga Allah saboda Allah shi yake bada hasken li abdihi wa wahibuhu iyyahu wa ya ba ma bawa haske shine Allah wa yudafu ila al-abdi sannan kuma wannan hasken ana jingina shi ga bawa kaga za a iya jingina hasken ga Allah za a iya jingina hasken ga bawa idan aka jingina wannan hasken ga bawa yana matsayin mahallun wa hamilun wato inda Allah ya aje hasken shine zuciyar mumini idan aka ce zuciyar mumini kaga kenan annabi Muhammad shi ma yana ciki wanda manzon Allah shine gaba saboda shi ya nuna mana imani don haka yace wa qad tadammanat al-ayatu zikir hadhihi al-umuri kulliha wannan ayar ta ta dauki bayanin al'amuran nan gaba daya akwai tana dauke da bayani na al-qabilu eh, al nurihi wa yake shiryar da hasken dan ya ce yahdi man yasha kaga ashe Allah shi yake bada hasken saboda ka shine alhadi hadi na biyu al wa yake karban hasken shine al'abdul mu'min bawan Allah mumini sannan na uku ina ake aje hasken ana aje hasken al-mahallu qalbul mu'min inda Allah yake aje wannan hasken zuciyar mumini ne wal hamilu ta ina mumini yake daukar wannan haske sai aka ce himmatahu wa azimatahu wa iradatahu himmar mumini da niyyar mumini wannan su suke nuna ya samu wannan rabo na hasken Allah Walmadatu maddatu qawluhu wa amaluhu me yayi tasirin hasken tasirin hasken shine za a ga maganar mumini akwai imani aikin mumini ma akwai imani saboda kai sa ita wannan ayan musamman wasu malamai suka rubuta littafi akan ta ibn al-qayyim ya dinga bayani fashin baki akan ita wannan aya kuma gaskiya abin da ya faɗa wannan fassara ita ce mafi inganci fassaran ubay bin ka'ab ya kawo wannan fassaran a littafansa daban-daban haka nan sa ibn taymiya zaka ga wannan fassaran a littafin talbisu bayanu al da kuma majmu'u fatawa mujallal na shida shafin 374 har zuwa shafi na 396 to wannan misalin da ya fara kawowa babu shakka ya tabbatar Allah ya ba da misali da hasken annabi Muhammad amma ba shi kadai ba ne don ita wannan aya kamar da bayani ya gabata Allah yana misali ne da hasken mumini idan aka ce hasken mumini manzon Allah shi ne gaba amma dai ba khususiya ce ga manzon Allah ba to bari mu je inda aka samu khususiya ga annabi Muhammad mu ci gaba da karatu yace wa qad sammahu Allah ta'ala fil Qur'an Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani fi gairi hazan mawuzi ba a wannan gurin ba kaga kinan ba a suratun nur ba ai ba ma a suratun nur ba Allah ya kira annabi Muhammad nuran Allah ya kira annabi Muhammad da cewa haske ne wa sirajan munira kuma Allah ya kira annabi Muhammad fitila mai haske fitila mai haskakawa wannan ya zo faƙala ta'ala fi suratul ma'ida Allah madaukake faɗa a suratul ma'ida aya ta goma sha biyar ya ce ƙada ja'akun minallahi nurun haƙiƙa wani haske ya zo muku daga wajen Allah wa kitabun mubinun da kuma wani littafi mai bayani to kaga idan aka ce littafi ya zo daga Allah sai aka ce wani haske ya zo daga Allah wannan hasken kai ka sani ana nufin hasken annabi Muhammad to wannan ayar ta fito da bayanin darajar manzon Allah karara wannan shi ke nuna khususiyar manzon Allah ba wancan aya ta haɗe da sauran muminai amma ita wannan ayar fa tunda Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun wannan ya tabbatar manzon Allah ne ba nan kadai ba wa qala ta'ala fi suratul ahzab a suratul ahzab ayata 45 Allah madaukake ce inna arsalnaka lalle mun aike ka kaga dan karara Allah yana magana ne da Annabi Muhammad mun aike ka shahidan ka zama mai shaida wa mubashiran ka zama mai albishir ga wanda ya bi ka zai samu aljanna wa nadhiran ka zama mai gargadi ga wanda ya ƙi bin ka masa wuta ce wa da'iyan ilallahi bi iznihi mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah wasu sirajan kuma fitila muniran mai haskakawa kaga ayoyin nan guda biyu babu shakka sun fitar da bayanin sun fito da bayanin da alƙawin iya da ke so ya tabbatar mana annabi muhammad babu shakka ya tabbata yana tare da wani haske daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya suratul ma'ida qad ja'akum minallahi nurun wannan aya ta suratul ahzabi wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira farasulullahi nurun bi ijma'il muslimin saboda ka duk musulmai sun yadda annabi Muhammad haske ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne idan aka ce haske me ake nufi da haske ana nufin hasken da yake nuna wa mutane tafarki wanda zai kai su ga Allah tabaraka wata'ala haske wanda yake shiryar da rayuka su koma ga mahaliccinsu kaga shine yasa ake kiran annabi Muhammad haske eh, da Allah madaukake yake cewa wani haske ya zo mana daga wajen shi in ka dubi suratul ma'ida aya ta goma sha biyar ya ahalal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum takhfuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wanda shine eh, ayar da Allah tabaraka wata'ala yake tabbatar da hasken manzon Allah wanda irin haske ne annabi yake da shi haske da yake shiryar da mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah madaukake yace ja'akum rasuluna yubayyinu lakum yana muku bayani yana da kyau mu san abubuwa guda uku ban sani ba ko lokaci zai dauke mu abubuwa guda uku game da hasken annabi Muhammad babu shakka alqur'ani ya tabbatar mana annabi Muhammad haske ne duk malaman sunna sun yarda da wannan me dalili saboda waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda alƙawun iyabu ya kawo waɗannan ayoyi ƙarara suke bayani qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin inda Allah ke cewa inna arsalnaka shahidan wa bashirin wa nadhira wa da'iyan ilallahi allahi bi iznihi wa sirajan munira waɗannan sun tabbatar da hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko wanda ya zama dole mu sani da Allah madaukaki ya ce ya haske ya zo mana ba wai asalin halittar manzon Allah shine hasken ba wajibi ne musan da wannan ba asalin halittar manzon Allah shine haske ba bayanin ya zo a cikin fatawar lajina mujalla na farko shafin 464 idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne to karka ɗauka halittarsa ce hasken hazal ƙaunu batsiru cewa halittar annabi haske ne wannan maganar banza ce babu ko shakka munafin linusosil ƙura'an abin da ya sa aka ce maganar banza saboda ta saba manassin alƙur'ani da sunnar annabi muhammad as-sariha ala annahu salawatullahi wa alaihi bashar abinda alƙur'ani ya tabbatar abinda hadisan manzon Allah suka tabbatar asalin halittar annabi Muhammad halitta ce ta dan adam asali halittar manzon Allah halitta ce ta dan adam amma da aka ce haske ya zo mana daga wajen Allah to zaka ga kareraki da yawa a ce maka ai annabi yana tafiya ba shi ma da inuwa ai annabi ba shi da inuwa takwinihi ai minan nuri la min halkin nasi ai an halice shi ne daga haske ba wai halitta ta ɗan adam ba wa ma akarmahu Allah bihi min risala ai da Allah madaukaki ya daraja annabi Muhammad ya bashi manzanci ya bashi manzanci wannan shine darajar da manzon Allah ya samu da aka bashi wannan daraja ba a raba shi da asalin halittarsa min ummin wa abin cewa annabi yana da mahaifi kuma yana da mahaifiya annabi yana da mahaifi yana da mahaifiya kaga haihuwarsa ake kamar yadda ake haihuwar mutane in ka dubi karshen suratul kahfi Allah madaukake ce kul inna ma ana basharun mithlukum ka gaya musu in ji Allah ni fa mutum ne kamar ku wannan ayar abinda ta bayyana kenan inna ma ana basharun mislukum ni fa mutun ne kaman ku yuha ilayya bambanci na da ku ammun wahayi tunda an yi ma annabi Muhammad wahayi ya zama manzon Allah to wannan shi ya bambanta mu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma asalin halittar manzon Allah da halittar mutane iri ɗaya ce in ka dubi suratu Ibrahim ayata 11 ba annabi kadai ba duk manzannin Allah mutane ne Allah ya ce qalat lahum rusuluhum inna in nahnu illa basharun mislukum in hannu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi manzanni gaba ɗaya suka ce mu halittar mu ba komai bace face halittar mutane kaman ku amma Allah ya sanyi falala ga wanda ya so a cikin bayinsa saboda ka sai Allah ya mana falala sai aiko mu a matsayin manzanni to don haka za ka ga hadisai waɗanda aka ruwaito waɗannan hadisai ya zama dalilinsu mutane da yawa aka batar da su Allah ya kare hadisai ne waɗanda ba su inganta daga manzon Allah ba babu shakka manzon Allah haske ne wani irin haske bai raba asalin halittar manzon Allah da halittar ɗan adam ba za ka ga hadisin jabir akwai hadisai da yawan gaske ba da misali da hadisi guda uku na daya hadisin jabir jabir ya ce kultu na taɓa tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwala shay'in khalaqahu khalaqahu Allah qabla al-ashya'a ya rasulallah yace ina gama ka da Allah ina fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya rasulallah ina roƙonka ka bani labari wani abu ne na farko wanda Allah ya halicce shi kafin sauran abubuwa duka qabla al Jabir ya tambayi annabi ya ce ka gaya min me abu na farko da Allah ya halitta fa sai annabi ya ce ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya'i abinda Allah ya halitta kafin sauran abubuwa nuru nabiyyika kamin nurihi ya halicci hasken annabinka in ji annabi muhammad wato annabi sai gaya ma jabir ya ce ya kai jabir abu na farko da allah ya halitta shine ya halicci hasken annabinka kuma annabin naka hasken ma min nurihi an ɗebo daga hasken allah ne da aka ɗebo hasken allah sai aka halicci hasken annabi muhammad faja'ala zalika nuri yaduru bil qudrati sai Allah ya sanya wannan hasken shi ke gudanar da yake gudana bisa kudaran Allah haitu sha Allah walam yakun fi zalika alwaqti lawhun wala qalam a lokacin da Allah ya halicci hasken Annabi Muhammad babu babu lawhi mahfuz babu allan qaddara lawhul mahfuz da aka rubuta abubuwa sannan alqalamin ma ba a halicce shi ba wala jannatun wala narun babu aljanna babu wuta wala mulkun wala sama'un wala ardun wala shamsun wala kamar babu mala'iku babu sama babu ƙasa babu rana babu wata wala jinniyun wala insun babu aljani ba mutum wato abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabi Muhammad eh, wannan wai Jabir ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan za ka gan shi a littafin almawahibul ludanniya na al'imam ahmad bin muhammad al-kasfallani uh, wanda ya rasu shekara 522 littafinsa yana cikin littafai waɗanda suke bayani game da darajin manzan Allah uh, kuma za ka samu akasari hadisai da ake kawo ba su inganta ba kuma za ka gani a littafin ibn arabi a sufi da ake kira al-futuhatin makiyya yana juz'i na farko shafin 119 akasari wannan hadisin za ka gani eh, ba shi da isnadi hadisi ne wanda bai inganta daga manzon Allah ba bari sake faɗa hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kuma hadisin ya zo da riwaya daban-daban akwai riwayar jabir da ta zo wanda annabi yake cewa kuntu nuran bayna yaday rabbi azza wa jalla da na kasance haske ne a gaban Allah haske ne a gaban Allah mahuwayi mai ɗaukaka ƙabla an ya haluka adam kafin Allah ya halicci annabi adam bi arba'ata ashara alfa amin da shekara dubu goma sha hudu kafin Allah ya halicci annabi adam da shekara dubu goma sha hudu ni haske ne a gaban Allah babu shakka wannan hadisin ƙarya ne duk inda ka ga hadisi ana cewa Allah ya halicci annabi Muhammad daga haskensa babu shakka wannan ba gaskiya ba ne. sannan akwai riwaya ta biyu hadisin salmanul farisi hadisin salmanul farisi yana cewa sami'tu habibi rasulallah na ji masoyina manzon Allah ya kulu yana cewa kunna ana wa aliyun nuran bayna yadai Allah azza manzon Allah ya ce da ni da saiduna ali mu biyu mun kasance haske ne a gaban Allah qabla an yakhluqa adam kafin Allah ya halicci annabi adam bi 14000 alf amin da shekara dubu goma sha biyu 10012 na khalaqa adama a lokacin da Allah ya halicci annabi adam qasama zalika an-nura juz'ain sai Allah ya raba hasken gida biyu wato da hasken guda ɗaya ne da hasken annabi da hasken sayyiduna ali da can haske guda ɗaya ne wannan hasken yana gaban Allah to amma da Allah madaukaki ya halicci annabi Adam sai ya raba hasken gida biyu fa juz'un ana wa juz'un aliyun alaihi salam rabi ya zama ni rabin hasken ya zama sayyidina ali hadisin yana da tsawo wannan hadisi babu shakka ƙarya aka yi wa manzon Allah zaka gani a littafin al lil fatawi na al-imam as-suyuti a juz'i na farko shafin 223 الإمام السيوطي يتي الحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يؤتمد عليه wannan hadisin ba shi ma da isnadi ba za a samu isnadin mu a bi isnadin a gano ingancinsa sai zama tatsuniya ce kurum tatsuniya ce ake yi don haka in ka lura wanda ya shirya hadisin yana kokarin ɗaukaka darajar sayyiduna ali ne sai aka ce ai tun farko da hasken annabi da hasken sayyiduna ali haske guda ne suna gaban Allah kafin Allah ya halicci annabi Adam babu shakka wannan hadisin bai inganta ba ba shi da asali sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yana kama da hadisin Salman al-Farisi na uku shine hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi ni ne halittar farko na annabawa wa akhirahum fil ba'thi amma ta wajen aikin annabawa ni ne na ƙarshe ta halitta ni ne farko wato annabi muhammad ne annabin farko da allah ya halitta amma da aka tashi aikowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama na ƙarshe wannan ya taho da lafuzza daban-daban za ka gan shi a littafin a tabakatul kubra na ibn sa'adin yana mujallar na farko shafin 149 haka nan da la'ilun nubuwa na abu nu'aim kuma za ka gani a littafin albidayat wani haya na ibn kasir don ibn kasir ya tattaro irin waɗannan riwayoyin kusan duk masana hadisi sun tabbatar da waɗannan hadisan ba su inganta ba ba su da asali daga manzon Allah za ka gani a silsilatu ba'ifa hadisin 661 hadisin abu huraira kuma eh, silsilatu sahiha hadisin 133 inda malamin ya kawo hadisin da ya inganta daga manzon Allah don abin da ya tabbata daga annabi Muhammad shine inna awwala shay'in khalaqahu Allah ta'ala alqalam abu na farko wanda Allah ya halitta shine alqalami wannan shi ya tabbata daga manzon Allah annabi da kansa ya faɗi wannan wa amarahu lokacin da Allah ya halicci wannan alqalami sai Allah ya yi umarni ga alqalamin fakataba kulla shay'in yakunu ila yawmil qiyama wannan alƙalami sai ya rubuta duk abin da zai auku tun daga wannan lokaci har zuwa tashin kiyama to alƙalami shine halittan farko yanda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malamin yace wa fi wa fil hadisi isharatun ila raddi ma yatanaqalahu an-nasu kaga kenan abinda mutane suke ta suke yayatawa hatta sara zalika aqidatan rasiha fi qulubi kaseerin minhu har an wayi gari wannan ya zama aqida da ta kafu a zukatan wasu mutane akan cewa annan nural muhammadi huwa awwalu ma khalaqa Allah tabaaraka wa ta'ala hasken annabi Muhammad shine abu na farko da Allah ya halitta wannan ba gaskiya bane me Allah ya halitta na farko shine alkalami don haka idan aka ce ayoyin alkur'ani sun tabbatar da hasken manzon Allah wannan baya nuna cewa asalin halittar annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne la asalin halittar manzon Allah halitta ce ta yan adam wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani kuma lokacin yayi sai a darasi na gaba za mu kawo sauran abubuwa guda biyu da ya kamata mu sani game da hasken manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka ƙara salaci ga annabi muhammad kuma allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana rabo na haske wanda ka turo shi da mazan allah allah na salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka mai majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب